wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi ta dabi hadihi wasu tam saka bi sunatihi ila yau middin an ba'at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau goma ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da talatin ga watan August shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, wato littafin da ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim, wanda su ne mafi ingancin ainihin hadisai bayan alkur'ani mai girma. Yau za mu tashi hadisi na ishirin da biyar. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أم قيس بنت محسن أنكر أورك أم قيس بنت محسن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير lalle ta zo da wani yaron ta dan karami lam yakul at'am wanda bai fara cin abinci ba ila rasulullahi ta zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da wannan yaro a cinyansa bala ala saubi sai yaron yayi bawali yayi tsari a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a bima'in fanadahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a kawo ruwa sai ya yayyafa a wajen walam yafsil bai wanke shi ba an gane wannan ko kaga wannan hadisi na ummu qais radiyallahu anha tana ba mu labari irin ɗabi'a na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lallai sahabbai sun saba suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙananan yaransu musamman in aka haifi yaro ko kuma bayan haihuwansa sukan zo da shi dan annabi ya yi musu addu'a ya sa musu albarka a lokacin nan ita ummu qais radiyallahu anha ta ba mu labari cewa ta zo da wani karamin yaro nata wajen manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya masa addu'a ya masa tahniki ya sanya masa albarka shi kuma yaron nan jariri ne dan karami wanda bai ma fara cin abinci ba an gane to menene hikiman da yasa aka ce jariri bai fara cin abinci ba saboda jarirai kala biyu ne akwai jariri wanda nono kawai yake sha akwai jariri wanda yana shan nono kuma yana cin abinci shin hukuncinsa ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne misali to shi ne da za a tattauna a cikin wannan hadisi a malamai sun yi gwajin fahimta dangane da abin da ya shafi wannan hadisi shin akwai bambanci tsakanin namiji da mace a wajen idan suka yi fitsari ko kuma ji ɗaya ne ƙaramin yaro jariri namiji in ya yi fitsari da kuma jariri ya mace in ta yi fitsari shin hukuncin ɗaya ne ko daban-daban ne shin fitsari sunan shi fitsari ko fitsari ya bambanta an gane wannan ko to akwai wasu daga cikin malamai masu ganin cewa ba bambanci cewa da namiji da mace wanda ba su fara cin abinci ba bi ma'ana jarirai wato dukansu gaba ɗaya hukuncinsu ɗaya ne an gane kuma baya halarta a wadatu da ainihin a wannan yayyafawa dole ne sai an wanke in namiji ne ya yi fitsari bai fara cin abinci ba sai an wanke haka nan mace ita ma sai an wanke an gane akwai masu wannan fahimta ɗin wannan shine fahimtan imamuna malik rahimahullah an gani? sannan kuma akwai kishiyan wannan masu ganin kuma cewa duka bangarorin guda biyu gaba daya sun yi ittifaki ya halatta da jaririya mace da jariri namiji ya halatta kowanne daga ciki a yayyafi kowanne za a yayyafi an gane wannan ku. ba bambanci tsakanin wannan kamar yadda za a yayyafa wa namiji ita ma jaririya in ta yi fukari ita ma ana iya mata yayyafi a gane kaga wannan wannan mazhaba ya zama kishiyan wancan mazhaba kenan to wayannan manzanu guda biyu wanne ne fi gaskiya wanne ne fi karfin hujja A kai. to wannan hadisi da muka karanta ya bayyana mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato an zo masa da wani jariri bai fara cin abinci ba an gane sai manzan Allah ya ɗora wannan jariri a kan sai wannan jariri ya yi fitsari wato a kan atukafin manzan Allah sai manzan Allah sallallahu Alaihi sai ya yayyafa masa a nan wajen mun ga kenan cewa namiji in yi fitsari ana yi masa yayyafi to mace fa za a yi mata shin za mu iya kafa hujja da wannan hadisin wannan hadisi ya isa ya zama hujja ko kuma ya ce ya zama nassi cewa namiji in yayi tsari za a yayyafa amma mace ba za a yayyafa ba to kaga wannan hadisi in shi kadai ne bai sai ya zama dalili ba dole ana bukata a samu wani hadisi shi dai wannan hadisin ya bamu labarin kawai an kawo wani jariri ne kawai ya kawo jariri ga wani annabi bai fara cin abinci ba sai annabi ya masa yayyafi to me ya sanar da kai in an kawo jaririya haka zai faru shi ma in an kawo jaririya ita ma bata fara fitsari ba ila ita ma yayi bin za a yi so haka wannan manzo Allah a cikin wannan hadisin manzo Allah bai fito ya ce akwai bambanci tsakanin jariri namiji da kuma jaririya mace wa misali an gano wannan ko to saboda haka a imamu na malik imamu darul hijira bai yi aiki da wannan hadisi ba ga abin da ya shahara gare shi akwai fatsaya da fatawa guda biyu fatawan farko bai yi aiki da hadisin ba an gane fatawa na biyu ya yi aiki da hadisin saboda haka a wajen imam malik yana waje ba a wanke fitsarin karamin yaro da karamar yarinya ba bambanci kuma ya ce ba ya halatta a ce za a yayyafi ya zo cikin mudawwana a qalibul qasim ibn qasim na cewa wa ƙala malik fil jariya imamuna malik yayi magana game da ƙaramar yarinya jaririya wal gulam yace fil jariya wal gulam bauluhuma sawa'un yace dangane da jaririya da kuma jariri su su duk ɗaya ne gaba ɗaya idza asaba bauluhuma rajulan idan fitsarinsa ya samu wani mutum a wimra'a ko ya samu wata mace ga salar zalika sai ya wanke wannan wa illam ya akuli ta'am ko da bai fara cin abinci ba ko da wannan jariri bai fara cin abinci ba dole ne wankewa za a yi mai son ƙarin bayani ya duba cikin mudawwana mujalladi na ɗaya shafi na 24 kuma ya duba littafin at-tamhid na ibn abdulbar mujalladi na sha tara shafi na ɗari da tara ɗari da takwas to wannan shine abin da imam malik ya faɗa to amma imamu shafi'i da imamu ahmad suna da fahimta cewa lalle yayyafi ya tabbata ne ga ƙaramin yaro jariri ita kuma yarinya a wanke. an gane su wayannan malamai da imamu shafi'i da imamu ahmad sun bambanta tsakanin jariri da jaririya an gane wannan ko sun yi aiki da wannan hadisin da kuma hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bambanta shi da kansa hmm? manzan Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yundahu bawlul gulam wa yugsalu bawlul jariya gulam ana yin yayyafi ga fitsarin jariri wa yubsalu bawl jariya ana wanke fitsarin karamar yarinya kaga wannan hadisi hadisi ne ingantacce a gashi manzon Allah ya bambanta guda biyun baki daya an gane wannan ai to tunda manzon Allah ya bambanta mu ma sai mu bambanta wannan shine mazhaba na imamu Shafi'i kamar yadda na faɗa da imamu Ahmad to idan an samu sabani tsakanin malamai yaya za mu yi murin jayar imamu malik rahimahullahu malaminmu ne ko sannan imamu ahmad da imamu shafi'i dukansu malamanmu ne to kuma su gaba ɗaya malaman sunna ne kuma malamai ne daga cikin malaman magabata sun samu saɓani kan al'amura idan malamanmu suka samu saɓani kan al'amura yaya za mu yi murin jayar da ainihin wanda yake daidai ko kuma za mu iya cewa ne duk wanda ka ɗauka ya yi eh? na akwai masu fahimta idan malamai suka yi saɓani duk wanda ka ɗauka ya yi ai lafi ummati rahama an gano wannan ko wannan malami ya ce haramun wannan malami ya ce wajibi wannan malami ya ce mustahabbi amma duk wanda ka ɗauka ya yi ya hukuncin cin naman doki wannan malami ya ce cin naman doki ya halatta wancan malami yace cin naman doki haram wancan malami yace cin naman doki makaruhi wancan malami yace cin naman doki mustahabi sai kace ce kowanne ka dauka yayi kenan cin naman doki haramun ne mustahabi ne makaruhi ne menene halal ne abu daya yana da hukunci hudu kenan babu wani abu wanda yake da tabbas a cikin addini kawai idan malamai suka yi sabani ka dauki abin da ka ga dama an fahimta to wannan ba karamin kuskure bane shi idan malamai suka yi sabani mai aka faɗa an ce idan malaman mu suka yi sabani a mayar da wannan sabani zuwa ga littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna sabani cikin wani abu ne ku mayar da sabanin zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma da sharaɗin idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe to kaga shi kenan tunda an yi saɓani kan wannan matsala tsarin ƙaramar yarinya yaya hukuncinsa shin za a yi yafi ne kamar yadda ake wa ƙaramin yaro ko kuma za a wanke ne kamar yadda hadisi ya faɗa wanda za mu ɗauka an gani shi dai a cikin wannan hadisi imam malik ya yi kiyasin fitsarin karamar yarinya akan fitsarin karamin yaro sai ya yi kiyasi to kuma malamai suka ce kiyasi ba a tafiya zuwa gare shi sai idan an rasa nassi kamar yadda yake taimama ba a tafiya zuwa ga taimama sai idan an rasa ruwa in dai akwai ruwa ba a taimama haka nan in dai akwai nassi ingantacce ba a yin kiyasi to tunda hadisi ya riga ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ƙaramar yarinya za a wanke ne karamin yaro za a yayyafi to abinda za mu ɗauka shine sai mu yi aiki da wannan hadisi da ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam to yin aiki da hadisin yana nuna an wulakanta ainihin imam malik kenan yana nuna ba a san darajar shi ba to abin ba haka yake ba imam malik yana nan tare da darajar shi yana nan cikin manya-manyan malamai na sunna amma a wannan matsala ɗin ya yi ishtihadi ishtihadin ya yi kuskure yana da lada ɗaya an gane wani ko idan malami mushtahidi ya yi ishtihadi sai ya dace lada biyu in ya yi ishtihadi sai ya kuskure lada ɗaya wannan kuma kuskuren baya sara yadda ainihin darajansa an gane bai sanyawa a ce Imamu malik bai sani ba ko Imamu malik jahili ne wa iyaz duk wanda ya faɗi wannan yana da jahilci na sunna an gano wannan to wannan shine abin da ya bambanta yan salafiya da sauran mutane su yan salafiya ba wai suna bin dan adam bane suna bin gaskiya ne kawai duk inda gaskiya yake nan suke an gane su sun ɗauki cewa malamai duk malaman su ne imamu na malik imam abu hanifa imam ash-shafi'i imam ahmad imam lais bin sa'ad imam abu daud az-zahiri imam kaza duk wayannan malaman manyan malaman malaman mu ne idan suka samu sabani ba ma karkata zuwa ga wani bangare daga cikin su muna karkata ne zuwa ga inda gaskiya yake kawai an gano wannan ko duk inda gaskiya yake za ga wani lokaci muna tare da imamu na malik wani lokaci muna tare da shafi wani lokaci muna tare da ahmad wani lokaci muna tare da abu hanifa da abin da ya kama da wannan aga wannan mun yi aiki ne da doron nassin alkur'ani allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab su mutanen kirki su ne inda suke sauraron magana sai su bi abin da yafi kyau to wa'annan su ne wa'anda Allah ya shiryar da su kuma wa'annan su ne ma'abota hankula almuhim wannan shine abin da fi zama raji a cikin matsala din Allahu a'lam na'am an Aisha ta mu'minin radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha take cewa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabi an zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam da wani jariri babala ala eh wancan hadisin ya fassara mana shi jaririn lam ya akuli ta'am kenan an gane ko sai wannan jariri yayi fitsari a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fada abi ma'in. Sai manzan Allah ya aiko a kawo ruwa. a atba'ahu iya. Sai ya bibiyar da wannan ruwa zuwa ga wannan wajen. Sai sa ruwa ya dan yayyafa a wannan wajen. Wani muslim. Fa atba'ahu baulahu. Sai ya bibiyar da shi zuwa ga wajen fitsarin. Walam yaghsil. Bai wanke shi ba. An gani? To a nan wajen idan ya zama to mace tana da yara guda biyu tana da yan biyu ɗaya namiji ɗaya mace idan suka yi fitsari a mutum zai yi duk su biyu sun yi fitsari a tufafinka a nan kawai mutum zai wanke ne gaba ɗaya ko to idan ya zama to suna yawan fitsari ba suna yawan fitsari suna yawan ba kai ta wankewa ne ko kuma za mu yi amfani da ƙa'idan almushakka ta jirgin taisir idan ya zama to fitsarin ya yi yawa a ringa yayyafawa ko kuma za a ce dole sai an wanke kaga idan akwai wahala a cikin al'amari shari'a tana tana kawo sauki a cikin wannan al'amari irin yara mutum na da yara da yawa suna ta yawan fitsari kuma ya ga cewa in an ce a wanke za a fuskanci ainihin wahala mai tsanani to babu laifi dan an yayyafa a wannan lokaci Allahu a'lam na'am an Anas bin Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara musu yadda. Kala ja a Arabi. Ya ce wani ba ƙauye ya zo. Fabala fi ɗa'ifatin masu. Sai ya yi fitsari a gefen masallaci. Abun mamaki. Wani zai ɗauka wannan ko yana da hankali? Masallaci inda ake bautan Allah ba. Sai wani mutum muna cikin karatu kawai sai wani mutum ya shigo masallaci. Sai ya cire wandonsa ya samu gefe inda ba mutane kawai sai ya kama fitsari. kaga in a wannan zamanin ne kuna ganin za a yi mishi uzuri a ce jahilci ne a wannan zamani da ake samun yan caji masu zafin kai wa'inda suke gina hukunce-hukunce da ka misali sai a ga wani mutum misali malami yana karatu a masallaci sai a ga wani bakauye ya zo gefe a cikin masallacin ba ya zo ya yi fitsari mai kuke tunani za su aikata ga wannan wanda ya fitsari a cikin masallacin Tuka ka gani shi na ce sai ya zo ya yi fitsari a gefen masallaci sai mutane suka tsawata mishi an gane suka yi masa ihu suna so su yi masa hukunci saboda ya yi barna nabi sallallahu alaihi wasallam a nan kuma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su Eh? yanzu idan aka ga barna me ya kamata a yi me manzan Allah ya faɗa game da barnan an gari manzan Allah sallallahu ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi duk wanda ya ga barna daga cikinku, ya canza wannan barna da hannunsa sai in ba zai iya bane ya canza da harshensa sai in ba zai iya bane ya ƙi abin a cikin zuciyarsa ko to yanzu wannan mutumin za a iya canzawa da hannu ko ba za a iya canzawa ba eh kai tsaye idan ana so a cinye shi danye ma za a iya ko in ana so a yayyaga shi gaba ɗaya a ci shi gutsu-gutsu za a iya Kama kuma gashi manzo Allah ya ce duk wanda ya ga a banna daga cikin ku ya canza da hannunsa a lokacin nan sahabbai sun motsa za su canza sun fara masa ihu manzo Allah ya hana hmm? a nan wajen idan mutum ya ga barna yana so ya gyara sai wani ya hana ka gyara barna me ya kamata ka yi gare shi eh, mutum ya hana ka barna wato ka ga barna kana so ka gyara sai wani ce kada ka gyara wannan barna sai ka ce akar makalla wannan barna ne ko ba barna bai ce barna ne barna ne amma na ce kada ka gyara idan ka yi masa biyayya kan wannan ba ka yi masa biyayya kan zaben Allah ba kun fahimta aiki. an ce inna a fil ma'aruf. ana da'a ne cikin abin da ya dace da shari'a yanzu ku duba wannan hadisi da kyau da a ce wani malami ne a wannan zamanin wani malamin salafiya ne tare da ainihin samari masu ɗanyen kai irin wa'annan samari da muke da su 'yan bana bakwai an gane wannan ko 'yan hayaniya wanda suna ta hayaniya sun al'amarin addini da sunan suma sun zama to manya-manyan malamai in irinsu ne wato sai malami wato wani ya yi fitarin sai malami ya hana kuna gani za su saurare shi a lokacin nan bai za su ce za su ce malami ya ga ana fitsari a masallaci ko fitsari barna ne malam ya zo ya ce wai kada a hukunta mutumin an gani ina masu ce malamin ya yi rida in sun masa adalci su kira shi dan a ko yi. ina fatan gane wannan to irin wannan shine abin da yake faruwa an gane bambanci tsakanin manyan malamai masu zurfin ilimi da kuma ɗalibi wanda ya fara karatu akwai abin da babban malami zai hango ya hango abin barna ne kada a taba amma kuma ƙaramin ɗalibi yana ganin maslaha ne an gane to idan ya zama to babban malami ya riga ya yi amfani da ka'idojin shi na ilimi ya hango cewa zaɓar na ne su kuma ƙananan ɗalibai suna ganin maslaha ne yanzu nawa ya kamata a yi aiki da shi na manyan malamai ne ko kuma na ƙananan ɗalibai ruwai biza wanda ya kamata a amfani da shi to a nan wajen a mutane sun masa tsawa za su hukunta shi fanahahumun nabi nabi sai annabi ya hana su wani zai ce annabi ya hana a gyara barna haka zai dauka a irin nashi gajarcin ilimin na'am alamma qada bawlahu a lokacin da wannan ba kauye ya kare fitsarinsa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubi mimma sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi umarni da wani katon guga na ruwa sai aka zuba a gare shi to fitsarin babban mutum ya ake masa ana masa yayyafi ne babban mutum yayi fitsari mai ake yi ana sa ruwa ne a zuba kaga nan annabi ya sa an kawo wani katon guga na ruwa sai manzo Allah ya zuba a wannan wajen ku fahimci wannan ko kenan ba yayyafi ake yi ba a nan wajen to wannan hadisi malamai sun yi amfani da shi sun hada shi da wancan hadisi cewa in kana so ka fahimci wancan hadisi man ra'a munkaran falyugayiru biye da shi tun kana so ka yi kyakkyawan fahimta ga fiƙiwansa sai ka haɗa da wannan hadisin shi ne zai baka hakikanin fiƙiwan hadisin idan mutum ya ga wannan barna ne lallai barna ne wannan wajibi ne ya canza barnan amma kafin ya canza barnan dole sai ya duba tukuna in na ce zan canza wannan barna din, anya ba zan janyo wani barnan da ya fi shi ba idan ya zamanto canza barna zai janyo barnan da ya fi shi to wajibi ne ka bar wannan barna yadda yake shi ne ka'idan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih kuma reshen shi la ya juzu tabhirul munkar bima huwa ankaru min baya halatta a canza munkari da abin da yafi zama munkari in mutum ya ga barna kafin ya canza shi sai yayi tunani ya duba da kyau tukuna ba wai da ganin barna ake taba shi ba akwai bannan da mutum zai gan shi wato ya kyale shi haka nan har zuwa mutuwa barna ne ba amma ka kyale shi saboda in ka taba shi zai iya janyo matsala zuwa gare ka ila wani ya ce ah, ya za a yi mutum ya ka kabarna kuma ya kyale shi har zuwa mutuwa sai mu ce manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya fika imani ya ka kishi ya fika sanin menene barna ya ga ainihin kuskure wajen gina ka'aba haka ne ko irin yadda shawa suka gina ka'aba a cikin jahiliya da manzan Allah ya zo sai ya ga kuskuren da aka yi sai yana so ya gyara sai manzan Allah ya tsaya ya duba ya duba ya ga cewa gyaran nan yana da kyau gyaran nan maslaha ne tabbas amma in an ce za a taɓa shi ba, zai fa janyo ɓarnan da ya fi gyaran za a gwammace gara ba a yi gyaran ba an gane to sai a yi yaya sai a bashi go a lokacin nan sai manzan Allah yake cewa Aisha ya Aisha laula an na qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya yake Aisha da ba don mutanenki sababbin zamanin rabuwa da jahiliya ba bane lahadamtul ka'aba hajaran hajaran da na rusa ka'aba dutse dutse wa banaituha alaƙawa qawaid ibrahim kuma da na gina ta akan kawaidu ibrahim akan ka'ida na annabi ibrahim alayhi salam an gane kamar saboda tsoron sababbin musulunta za su iya yin ridda kenan idan mutum ya ga zai gyara wani barna amma gyaran zai iya sanyawa a watsi yaya eh tabbas wannan barna ne amma in na taba shi zan tarwaka jama'a shin maslaha ne in gyara ko kuma in yi shiru har sai imani ya ƙara ƙarfi ga jama'an kaga hadisi annabi sallallahu yana cewa bashiru wala tunfiru ku yi albishir kar ku kori jama'a ashe in abu ya zama zai kai ga koran jama'a to wajibi ne mu dakata ba wai don muna jin tsoro ba lura da maslaha shin addini yana lura da maslaha ko baya lura da maslaha yana lura da maslaha kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayyabar duniya bai taɓa wannan ka'aba din ba haka ya kyale wannan ka'aba har yaba duniya zamanin abubakar haka aka kyale shi zamanin umar zamanin usman zamanin har sai da aka zo lokacin abdulmalik bin marwan a wannan zubair bin bin awam a lokacin shi ne ya so ya jara ko abin da ya kama da wannan to kaga anan wajen kenan a takaice dole ne mu zamanto masu hangen nesa a cikin al'amura in za mu gyara barna bari ga dubawa shin wannan barna menene zai haifar zai haifar da ɗa mai ido ko zai janyo barna mafi girma fiye da abin da ya kama da wannan in zai haifar to ya zamanto wajibi mu dakata misali yanzu a abin da yake da alaka da muzahara yin zanga-zanga me yasa ake zanga-zanga ana yin zanga-zanga ne saboda a nuna mashi shugabanni wato kurakuran da suke yi ana yin zanga-zanga ne don a nuna mashi shugabanni cewa sun zalunci ainihin talakawa an gane wannan ayi amma menene dalilin da ya sanya malaman sunna suka haramta muzahara saboda bannan da yake haifarwa ta hanyar muzaharan nan mukiya za su iya amfani da wannan dama su kawo barna masu yawan gaske an gane barayi da 'yan fashi za su iya amfani da wannan dama a yi sace-sace sannan wasu za su iya amfani da wannan dama su yi ma wasu fyaɗe wato akwai barna mai yawan gaske da yake haifarwa to abu in yana da amfani amma yake janyo barna ninkin ba ninkin na amfanin abin da yake maslaha shine barin shi yanzu dangane da abin da ya shafi yin wa'azi ga shugabanni akan mumbari shugabanni akan mumbari idan shugaba yayi kuskure wajibi ne a yi masa nasiha dole ne a gaya masa gaskiya amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man arada an yansa li zai sultanin fala alaniya duk wanda yake so yayin nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da shi a fili menene hikiman da yasa manzo Allah yace ka a bayyana da shi a fili yin nasiha maslaha ne amma fadan da zai iya biyo baya an gane ai in an ce za a yi wannan nasiha zai iya haifar da wasu irin barna zai iya janyo yin tawaye ga shugabanni zai iya janyo zubar da jini zai iya janyo al'amura da dama sannan dangane da abin da ya shafi saukan makami a ce za a yaƙi shugabanni a zalimai eh idan mutum ya ga kuskure dole ya gyara amma da sharaɗin in ba zai haifar da bannan da ya fi shi ba kama malaman sunna salafiya sun yi ijima'i cewa idan shugaba ya yi kuskure in ba kufuran ba wahan ba ne in ba kafirci ba ne ɓaro-ɓaro ba ya halatta a ɗauki makami a gare shi saboda ɗaukan makami yana iya haifar da ainihin barna na duniya da addini ga baki ɗaya za mu iya rasa duniyan mu rasa addininmu an gane mu rasa yin sallah a masallaci mu rasa karatun islamiyya mu rasa karatu a majalis mu rasa ainihin kasuwanci mu rasa gidajenmu kaga ya zama to fasadu dini wa duniya ina fata gane wannan to ire-iren wayan abubuwa suna da yawa akwai wani magana na ainihin Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah kamar yadda kowa ya sani yin tahziri ga dan bid'a wajibi ne ayi tahziri akan dan bid'a ayi tahziri akan bid'a da yan bid'a gaba ɗaya wajibi ne in an ga yan bid'a suna halakar da mutane dole ne yana daga cikin giba wanda ya halarta an gane in ma ya kama a kira sunansu in akwai maslaha na kiran sunan a kira suna a faɗi kurakuran da suke yi na halakar da al'umma an gane wannan ko to amma in ya zama to kiran sunan zai iya haifar da barnafa yaya a kira suna in ya zama to za mu iya yin wa'azi mu nuna kuskuren ko mu kama suna ba to ya hukunci kama sunan dole ne Sheikh Rabi yana faɗa Allah ya masa rahama yana cewa innal ulama'a al-fuqaha'a qad yaskutuna an ashkasin wa ashiya mura'atan lil masalih wa mafasid yace lalle malaman malamai masana fiqhu sukan yi shiru game da wani mutum sukan yi shiru ga wasu abubuwa mura'atan lil masali wal mafasi saboda lura ga ainihin maslaha da kuma barna suna lura in muka ce zamu kama sunan wani mutum zai iya janyo wani irin barna wanda zamu tarwata jama'a to nan menene mafi alkhairi ayi wa'azi akan kuskure ba tare da ambatan suna ba an gane wannan ko a ce ya ku jama'a haramun ne muzahara ya ku jama'a haramun ne inkari a bayyana ga shugabanni ba a kama zuwa zuwan shugabanni a bayyana kan mumbari ya ku jama'a yin hudu ba ana kama suna ana zagin shugabanni ana tsine musu haramun ne a yi wa'azi duk wanda ya haka ya yi kuskure bai halarta ba yin haka bid'a ce na 'yan khawarij na fatan gani shi in kai haka za a fahimta ko ba za a fahimta ba to kaga shi ne ke cewa malamai masana fiƙihu a fahimci magana malamai mai masana suke to ƴan ruwai zafa ƴan bana bakwai ƴan bani na iya su ne masu ganin cewa dole sai sun kama suna za su yi gyara in ba su kama suna ba ba za su in mutum yana ganin dole sai ya kama suna zai yi gyara to wannan bai san fikihu na da'awa ba ne an gano wannan ko sai ce faƙar ya tarattabu alal kalam fi shaksin mafasid ya ce haƙiƙa ɓarna yakan biyo baya in za ka yi magana ga wani mutum ka kama sunan wani akwai wani mutum yana da ƙarfi a cikin mutane yana da tasiri yana da sarauta yana da ya shahara kuma yana da mabiya masu fushi da fushinsa wanda da za ka yi wa'azi a kan kurakuransa ba ka kama sunan shi ba ba matsala amma in ka kama sunansa to a nan za ka gane aya menene za ka gane ruwa shayi ne an gane wani ko to yace fa qad yatarattabu ala al-kalam fi shakhsin mafasid barna yakan biyo baya ga kama sunan mutum akwai mutumin da in kace zaka kama sunan shi to kama sunan zai janyo barna to maslaha shine kai shiru eh mafasid bikasir, bi kaseer min mafasid sukut alai wanda yafi girma da yawa fiye da barnan yin shiru a gare shi an ai gara kai shiru daga kama sunan yin shirin barna ne amma kama sunan ya ninninka wancan ɗin to wanne za ka yi an gane wannan ai to shi da yake cewa haƙiƙa manzan Allah in ji shekara biyu manzan Allah ya yi shiru an zikiri asma'il munafikin, walam hubir da asma'ihim manzan Allah ya yi shiru ga ambatan sunayen munafikai bai ba da labarin sunayensu ba au ba a ko sashensu illa huzaifa huzaifa kawai ya gayawa to anan manzo Allah ya boye ilimi kenan anan manzo Allah baya so a taziri ga ɗan bid'a ne eh shi ai gashi nan baya so a yi taziri ga ɗan bid'a yana son ɗan bid'a saboda yana boye sunayensu in ya zamanto a cikin boyewan akwai maslaha fa mu duba littafin muharabatul gulu fi tabdi na fali bin jibir alfadali kaga wannan kenan sannan kuma ga wani littafi alhassu alal mawadda wal i'tilaf wa tahzir min al firqa wal ikhtilaf shi ma na ainihin Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali yana cewa wala tazun ya talib al-ilm anna minta tamamil manhaj al-haq annahu la budda an tasubba shuyukhahum kada kai zato ya kai ɗalibin ilimi cewa lallai yana daga cikin cikan manhaji na gaskiya cewa ba makawa sai ta zagi shehunan yan bidi'a? ba dole bane wannan kar ka dauka wai dole ne sai ka zagi shegunan yan bid'a shine cikan manhajinka shine ya nuna ka cika dan salafiya wa tad'anu fihim ka dinga suka ga shegunan yan bid'a fa inna Allah subhanahu yaqul yace domin Allah yana cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillah kada ku zagi wa wa'annan wanda kafirai suke kira koma bayan Allah jama'a a fahimci wannan da kyau kada ku zagi wa'annan wanda kafirai ke kira suke bauta kuma bayan Allah fa yasubbullaha adwa bi ghairi ilm sai su kafiran su zagi Allah saboda ƙetare iyaka ba tare da ilimi ba idan kana zagin shehunnan yan dariƙa shehunnan yan shi'a kana kama su kana tsine musu me kake tunani kai baka da shehunnai kuma za su yi me in kana zagin gumaka su kuma za zagi wa za zagi Allah to babu saddu zari'a an gane ko za ka iya yin wa'azi a kan aƙidan mutane ba tare da ka zagi shegunansu ba shi ne abinda shekar bige cewa auta ul ba'al ta bu shek ka ringa zagi shegi ko ka ringa cewa ba'al batacce au kaza au a ɗariƙa alfulaniya ko ‘yan ɗariƙar tijjaniya kaza ne kaza ka zage su fa inna hum inda ha na minka to su a lokacin nan za su kore mutane daga gare ka sai mutumin da yake zagin shegunan mu ya zagi? sai su kore mutane daga gare ka fata a sam sai ka yi zunubi a nan wajen mutane sun gudu kaga a nan wajen kai ka zama sababi saboda baka yi hikima ba sai ka yi zunubi wata kunu na farta na sai ka zama ka kore mutane wa inna kum izan munafirun lalle ku a nan wajen kun zama to masu kore mutane yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'azubin jabal da abu musa ashari zuwa yaman yake cewa yake ce musu yassira wa la tu'assira ku sawwaka ma jama'a kada ku tsananta wa bashira wa la tunfira ku ringa yin albishir kan ku ringa kore jama'a ashe duk abin da mutum zai yi dan ya kore jama'a daga fahimtar sunna ya nisance shi gashi shekarbi yana bamu misali yana cewa wa minha Allah wannan shafi na 25 a cikin shafi na 24 yana cewa a ƙulu haza nau'un mina tambi, tanbih ila ɗari tariqil hikima, fi da an nasu ila Ya ce wannan shi ne nau'i na tambihi zuwa ga shiga hanyar hikima wajen kira zuwa ga Allah ta'ala ce wa minha daga ciki Allah ta ta jama'atuhum kada ka ringa zagin ƙungiyansu wala tasubbu ya da'una min dunillah fa yasubbu Allah adwa bighairi ilmi sai ka wannan aya ɗin ana ina cewa in ji shekara bi lamma zahabtu ila sudan yayin da na tafi sudan nazaltu fi buri sudan sai na zauna na sauka a wani waje ana kiyaye buri sudan ni shababu ansari sunna sai wani saurayi na ansari sunna sai ya fuskance ni saurayin wa ansari sunna wa qalu suka ce ya sheikh ya suka ce ya shehi a nulfitu nazaraka ila shehi muna so mu dan fadakar da kai muna so mu dan nusar da kai wani abu suka ce wa Sheikh Rabi in ji sun samarin kunsu nace faddalu, to ku ci gaba suka ce ka ka ce takallam bi mashita ita in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi da abin da ka so a nan wajen kul ka ce qala Allah qala rasulullah eh ka ce qala Allah qala rasulullah wa da'an bi mashita ita min al-bida'i ka soki abin da ka ga dama na bidiyoyi wa dalalar da bata Ka ce mai duk abin da ka so na bidi'a da bata ka soke shi min du'a i la Kamar kiran wani Allah wa zabai da yanka da sunan wani Allah wal nazar da alwashi wal istigasa duka da istigasa wa haka za lakin sai dai la kul a taifa Alfulaniya. sai dai kada ka ce kungiya kaza kada ka ce kungiya kaza masu yanka ga wani Allah ƙungiya kaza masu masu bautan waliyyai ka kashe haka an gane wa in zai wa'azi yayi magana kan cewa tawassuli da kaza shirka ne istigasa shirka ne yanka ga wani Allah shirka ne yayi wa'azi akan tauhidi amma kada ya kira dariƙa kaza in dariƙu ne kuma zai je masallacin su ne yayi wa'azi amma kuma kace zan baka wani shawara zaka je ka yi wa'azi za a saurare ka amma ka faɗi qalallahu Allah ya ce annabi ya ce kuma duk wani nau'in shirka da ka san bai da kyau a a kai su abin da ba sa so shi ka taɓa shehunan su a nan wajen an gane ko kada ka ce ƙungiya kaza ko a shehu alfulani ko kuma shehi wani lata nusa ala tijaniya min alfirar kada ka ambaci sunan tijaniya daga cikin ƙungiyoyi suka ce wa rabi walal baɗiniya ko baɗiniya wala ru'usihim ko shugabanninsu kaka ce shehi tijani kaza shehi abdulkadir a ba ruwanka da wannan akar makalla kawai akar makalla mun baka sirri ne in kai wa'azi akan tauhidi ka samu da yawa za su fahimce ka lakin usurut al-aqaid sai dai ka jeranta aqidun ahlus sunna kai wa'azi kuma kai kai bayani akan shirka wa satajidu nafsaka bila minka al-haq ka samu za a karbi gaskiya daga gare ka qultu lahu na ce masa tayyib alhamdulillah na ji daɗi. fasalattu hazal maslak sai na shiga wannan hanyar fa ikbalan aziman minan nas sai na samu amsuwa mai girma daga mutane shi a nan wajen abinda biyu ya yi amfani da shi a nan wajen na rashin kama sunan malamai amma ya yi wa'azi a kan miyagun aƙidu na bidi'a da shirka shi a nan wajen ya ɓoye gaskiya ne Shin ba son taziri ne ga 'yan bidi'a to wannan zai nuna muku irin jahilcin abin da wasu samari suke yi a wannan zamanin masu da'awan salafiya wanda gaskiya na fi karkatar da su zuwa ga fahimta na haddadiyya saboda su din nan suna ganin duk malamin da baya kama sunan wasu mutane masu kuskure wane yayi kuskure a manhaji ko wane yayi kuskure a aqida in ba kama sunan shi ba ko da kayi wa'azi akan wannan manhaji ka nuna kuskuren shi ko da kayi wa'azi akan wannan aqida kai ba salafi bane an gane sai su ringa sanya ka daga kaga to irin wa'annan mutane za a sanya su ɗan salafiya ne idan mutum ɗan salafiya ne labudda ya bi manhaji na malaman salafiya an gane wannan wannan shi ne usulubi na ibn Bas, usulubi na ibn usaimin usulubi na fauzan usulubi na shekarabi usulubi na manyan malamai gashi nan wato ana yin tahaziri ga ɗan biriya in ya kama dole in ya zamanto ba za a fahimci gaskiya ba sai ta wannan hanya in ya zamanto shi ne maslaha ɗin amma in babu maslaha a lokacin ya halatta a boye ilimi wani lokaci lil maslaha kamar yadda Muhammad bin Abdul Wahhab yake faɗa cikin kitabu tauhid cewa fihi eh, kitmanul ilmi maslaha a ciki akwai boye ilimi saboda maslaha to laka ina ba samari shawara a dage a karanci addini da kyau kun gani gashi nan dai malaman sunna salafiyun su suke nuna mana hikima na da'awa wani sai ya zo ya kama sunan wani malami mutumin kirki wanda ya yi kurakurai kan wasu masail na addini sai ya kama shi ya yi kaɓata shi yana jingina mai wasu miyagun abubuwa an gane yana ganin wai ya burge to wannan a ka'ida na sunna ba da'awa ba ne na salafiya da'awa ce ta haddadiya gaskiya da'awa salafiya an gina ta akan hikima da kuma wa'azi mai kyau Kul hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin saka Allah ta'ala ya samu gane eh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wurin bayani kamar da suke bayanin cewa an zo da yaro domin neman tabarru na wanzu sallallahu alaihi wasallam kuma za a iya daukan yaro a kai wurin malami domin neman a sanya mishi albarka to tambayan da wani ke yi cewa an zo da wani yaro domin neman albarka wajen manzo sa sallan to za a iya zuwa da wani yaro a wannan zamani zuwa ga wani malami eh za a iya zuwa da yaro wajen malami amma shi malami zai mishi addu'a ya sanya mishi albarka shi ma kamar yadda manzon Allah shi ma yayi addu'a ga yaro ya sa mai albarka shi ma malami na iya yin addu'a ya sanya mai yaro albarka an gane wannan ko wannan babu babu laifi akan shi yau wato wannan zai ya halatta sannan kuma mun dai karanta cikin hadisi nan fitsari idan an yi shi a waje ruwa an zuba ruwa shi kenan zai gusar da shi ko amma bayan gida fa idan aka yi bayan gida a waje in an zubar da ruwa zai gusar da shi ko sai an sai an wanke shi bayan gida dole sai an gusar da shi bayan gidan da warin shi an gane bayan gida ba kan fitsari bane shi in aka zuba ruwa a wajen zai iya yiwa bayan gidan na har yanzu sai an katse shi an goge shi an tabbatar babu wannan warin insha Allah shine bambancin fitsari da bayan gida Allah shi taimake mu na'am shekan bangaren tarihin nan eh ya fi cancanta ya maɗa ta ne uba ne ko ko unka uban ina nan da yake karamar malamin salat ya kawo shi to shi tahaniki wai ana yin tahaniki ne babun tabaruki ko ana yin shi ne kawai babi ne kawai na ibada haka nan ba tabaruki bane shi wasu na ganin cewa sahabbai suna kai yara wajen manzan Allah ne ya musu tahaniki, dan a cikin tahaniki akwai yin amfani da yawu fa a tona yawu a tona dabino in an tona dabino sannan da ruwan dabinan a cikin ruwan dabino a cikin dabino akwai yawun mutum sai ya sanya ma yaron to shi wannan ana ganin manzan Allah yayi haka ne babin tabaruki tabaruki da yawun manzan Allah ya halatta ko Kama mudin nan tabaruki da yawun ya halatta ba a tabaruki da yawun wani ko da gumin wani eh, ko da gashin wani sai manzo sallallahu alaihi wasallam haka ba baya halatta in mun dauke shi babun tabaruki ya takaita ne kawai ga manzon Allah shi tahnicin in kuma mun dauke shi babu ne na ibada tunda manzon Allah bai gaya mana ba tabaruki ne ko ibada in babu ne na ibada mujarrad kowa da kowa na iya yi ba sai an kai wajen malami ba shi ma mahaifi na iya yin sa ya ma yaro insha Allah eh Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik